Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin da muke gabatar muku mai suna ku karkada kunnuwanku wanda ƙayatacciyar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya a cikin tashoshi take kawo muku a koyaushe domin faɗakarwa da kuma faranta muku da nishaɗantar da ku masu sauraro. Tasha mai kyakkyawan suna wato Al'ajabi TV take ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri wanda kuma har yanzu muna cikin littafin da muke karanto muku wato. Rainan ki zan yi wanda Asma'u Abubakar 'yar mama ta rubuta. Kuma masu sauraro a shirinmu na baya mun tsaya ne a inda Basma take tare da kawayenta a cikin school suna hirarsu yayin da bayan ta gaya musu cewar ai tana da aure suka sha mamaki har ma ƙawarta Maryam take ce da ita lalle za ta haɗa ta da wata wato mai gyaran amare da za ta gyara ta ta bata magunguna saboda ta sha domin ta tsimin mijinta ya kuma gane kuransa a kanta na yadda ya rena ta yake cewa rainanta zai yi din har ma ita ma basma ta ce ma maryam wanda idan har ya kusance ta sai ya yi kuka da idanunsa har ma ya roƙe ta alfarma ya fiyar abin da ya mata har ma basman ta ce ma maryam an ta jidda ma da take zuwa gurinta mai koyar da kwalliya da girki takan koya mata wasu yayin da maryam ɗin ta sake ce mata duka ai zaki haɗa ki samo kuɗi hajiya mu shiga kasuwa ki yi siyayya masu zafi ta zaki rikita bassam ɗinki basma ta ce mata to shi kenan babu damuwa za ta yi dukkan abin da ta ce a nan muka tsaya yanzu ko za mu ɗora Yau sauran kwana biyu ba sam ya dawo Basma ta sha gyara sosai ta yi kyau ita kanta ta sani mami ta yi nata antijid da ta yi nata hajiya wasila da Maryam ta hada su ta yi nata in ka ganta kamar jini ya fito a jikinta daina fita ma ta yi saboda inda ta fita sai wani ya biyo bayanta komai ya cika a jikinta cikakkiyar yar sha shida ga wani turare da aka mata mai azabar kamshi da ta gifta ka ji kamshi na tashi a jikinta idan ta wuce ta guri kamshin sai ya dade bai bar gurin ba ƙananan kaya kuwa akwati guda ta siyo wasu matan tana jin kunyarsa har ta saba haka su Maryam ke ta fasa mata kai takan ce mata karfa ki ji kunyarsa ki kwato mana shi sosai ya dawo a tafin hannunki dariya basman kawai take yi yau tun safe suke shirin tarban shi an gama hada komai na girke-girke sannan suka je suka yi wanka na zaura minti arba'in da biyar ya sauka sun fito domin zuwa tarban shi momi ta ce ma basma ta koma ba za ta ba su hassana su tafin awa ɗaya ta cika tana jiyo kogin mota ta san sun iso ta window ta ta leƙo sai ta hango shi ya taho cikin falo ya kara kyau da haske amma bai yi kiba ba sai ta gama kamar ya rame sun gama gaisawa da momi da shi ya wuce ɗakinsa kai tsaye wanka ya so mai sannan ya hau danin daidai lokacin basma ta fito bayan ta sako ta doguwar riga pink mai azabar kyau ta sha duwatsu masu shining ta sako takalminta high heels sosai fuskar ta ta ci makeup ta fara tako steps ji kake kwas kwas kwas kwas tuni turaren ta ya ziyarci hancinsa ya juya da sauri don ganin mai sakowa suna hada idanu hannu ya saki baki hakan ya bata damar tahowa tana rangaji har ta iso wajen tuni dama ba kowa a balan sun kuyowa ta yi kusa da shi ta yanda har na fulaninta ana gani ta dan dafa cinyarsa ta hura mai iska a fuska saboda yadda kure ta da ido sannan ta yi fari da ido ya ce kallon fa ya kasa motsi gaba ɗaya kansa ya kwance ta dan kara risina ta ce sanni da zuwa yaya yaya hanya cikin ina ya fara faɗin lafiya lau ta ƙara kashe mai ido ta ce ka yi fresh sosai tana yi tana shafa gefen fuskarsa da ƙyar ya samu ya lalubo kalmomin a bakinsa ya ce kin yi min kyau fa ta yi murmushi a hakan ta yi wani juyi komai na jikinta sai da ya motsa wani gorin numfashi ya sauke ya riko hannunta ya dan matsi ta kaɗan ta ce masa yaya bari ne seven ɗinka na san kana tare da yunwa ta fara buɗe wamas ɗin ta ce me zaka ci ya ce duk wanda kika zuba min duk inda ta binta yake da kallo haka ta gama zuzzuba masa ta tura mai gabansa ta ce to yaya bari na hau sama yadda zaka ci abincin da kyau har ta juya za ta tafi ya ce basma zo ki zauna ina son magana da ke dawowa ce ta zauna kujerar da ke kusa da shi maimakon ta kalli danin shi take kallo kafafunta na harɗe da nashi bai ce komai bai ci gaba da cin abincin can sai ta sa yatsanta ta fara mai yawo a tafin kafar shi wani abu ba sam ya ji yana mai yawo tun daga tsakiyan shi har kafa wani yar yake ji na idanunsa ya kaɗa. ya dan juyo a hankali ya ce basma ba kya so na ci abincin ne ta yi wata dariya sannan ta ce ina so mana yaya ya ce da ita ki daina taɓa ni in ba haka ba ba zan iya ci ba murmushi kawai ta yi ta janye kafar ya ci gaba da cin abincin shi amma gaba ɗaya bai da nutsuwa duk ta gama rike tashi haka da ya dan ci abincin ya tashi ya ce mu je ta ce ina ya ce ɗaki na a can za mu yi maganar ta tashi ta shiga gaba yana binta a baya tana juya muskwananta shi kuwa idan sakar a kai suna shiga ciki ya turo kofa ya ja hannunta bai tsaya a ko ina ba sai kan gadansa bai tsaya yin komai ba kawai ya hau ya mutsa ta ko ina kisan ɗinta yake bata yi auna ba ta ji yana shirin wuce gona da iri ta rike hannun shi sosai ta sa kuka ko ma jinta baya yi da kyar ta samu karfi ta ture shi ta tashi a guji ta jari rigarta ta yi hanyar fita ya dago da kyar ya ma kasa tashi yace murya a raunane basma dan Allah karki tafi ki taimaka min please zan iya rasa raina in kika bar ni yana magana yana hawaye please basma ji ta yi hawaye na fita a ta. amma ba za ta iya tsayawa ba ba za ta iya karya dokan momi ba haka tana jin sa yana magana ta wuce falo abinta jikinta na rawa ta maida rigarta tana jiyo nishinsa ta fice tana zuwa falo ta yi kicibis da momi daura fuska ta yi momin ta ce daga ina kike ba na ce karki kuskure ki je ɗakin son ba ce momi ta yi magana ya ce za mu yi fa bas ma ni so nake na kwatar miki yanci ke kuma daɗi miji daga cewa ki zuba mai abinci shine kika bi shi shi ba ruwan shi ciki ne zai barki da shi dan karatun da kika fara ya tsaya tana kaiwa nan momin ta juya ta tafi haka bas basma ta shiga ɗaki jikinta a sanye da daga ranar momi ta ƙara sa musu ido ita da yaya ba ta ko bari su zauna guri ɗaya shi ma abin ya fara damun sa haka ita ma to ta san dai ita tana son mijinta kuma tana mai kewansa shi kwanan ta bangaren sa ashe zuciya yi tun da ya kula momi ce ba ta so ya rabu basman ciwon ciki ko kullum da shi yake kwana haka yake wuni zuru zuru ko kuzarin kirki bai da shi yau momi ce zaune a danin tebul ta kalli don ta ce son wai baka da lafiya ne yace mata me kika gani momi ko sai ramewa kake kalli yadda da kai wani kashin wuya ya ce da ita ba komai momi kawai aikin sai a hankali ita ko basma kallonsa ta yi ƙasa ƙasa ya ba ta tausayi kamar ta yi kuka yanzu ko kallon ta bai sanyi da ya kalle ta sai ya ɗauke kai haka ya gama cin abincinsa ya tashi ita ma tashin ta yi domin ta shirya zuwa skul yanzu direba ke kai ta tun farawanta abdul ne da alkasim suka sa don a gaba masifa suke mai kai kullum cikin tunani ji yadda kake ta lalacewa a kan me bassam ya ce musu wallahi ina da matsala ne sosai abdul ya ce amma tun yaushe muke tambayan ka kaki faɗa mana ya ce wallahi matsalan basma ne momi ba ta so ta gan mu tare kwata-kwata sannan kun san matsala ta yanzu komai ya ƙara cakuɗe min maganin ma sun daina amfani kullum ban da sukuni alkasim ya yi tsaki ya ce ai duk kai kaso yarinya karama za ka tsaya tana gwara ka kai kawai ka je ka samu dadi ka ce kana so ta tare daga nan kuma na ga wanda zai hana ka kusantar mata matarka don ya yi shiru wannan shawarar lallai ta mai sosai hakan zai je ya yi tofa shin ko momi za ta amince don ya dawo gida don ya ji daɗin shawarar da su abdul suka bashi ya shiga ɗaki ya yi wanka ya sallah momi ta aiko wasu hasana cewar ya zo ga abinci ya tashi ya tafi dining bayan ya gama ya tashi ya hau sama bai nufi ko ina ba sai ɗakin dadi yana zuwa ya sallama Dadi ya ce ya shigo, ya shiga ya duka ya gaida dadi dadi ya ansa da fara'a shi. Dadi ya ce son me ke damunka? Na ga duk kara me. Don ya ce ba komai dadi zazzabi ne kawai na yi sai dai aiki da ya mun yawa kwana biyu. Dadi ya ce oke Allah ya taimaka son. Don ya ce amin. Don ya fara so sakiya ya ce dama dadi sai kuma ya yi shiru. Dadi ya ce dama mai son. Ya ce dadi dama ina son basma ta tare ne a gidana. Dadi ya yi murmushi ya ce ai dama son ba hana ka na yi ba. Kai ne ka ce ba yanzu ba kake so. Amma tunda yanzu kana so da tare ya shi kenan. Allah ya muku albarka. Nan dadi ya mai nasiha don ya yi godiya ya tashi ya tafi. Dadi ya kira momi yake faɗa wa mata maganan tarewan basma da basam da momi ta yi fur ta ce bata san da maganar ba bayan nan kuma bata gama shiryawa ba dadi ya ce wani irin shiri ne baki gama ba kuma yaron nan yana son matarsa ta koma idan kika yi haka baki mai adalci ba momi ta ce sai yanzu ya san yana son matarsa to bayan yanzu za ta tare ba don koran shi ya ɓaci ya ce in dai basma ce ya haƙura da ita shi momi ta riƙe shi aure ma zai yi dan ya gaji momi ta je ta samu basma ta ce ko da dadi ya tambaye ta tana son ta tare ta ce mai ba yanzu ba tana so ta kwato mata yancinta basma ta ce to amma a zuciyarta tana son mijinta dan tausayi yake bata dan ne ya sa musu abdul ya faɗa musu duk abin da ya faru har shawarar da ya yanke na ƙarin aure da zai dan shi ya gaji ba zai kashe kansa akan mace ba su abdul ma suka goya mai baya ɗari bisa ɗari akan gara ya yi aure don gudun kar ya faɗa hanyar banza bayan kwana biyu da ya samu momi ya ce mata shi aure zai ƙara Daidai lokacin da Basma ta shigo falo gabanta ya yi mugun faduwa sai ji ta yi kamar ta fashe da kuka. Momi ta haɗare ta ce aure kuma son ka yi auren ko tarewa da matarka ba ta yi ba sannan ka ce za ka ƙara aure. Don ya ce eh momi ina son na yi aure matata ta kasance kusa da ni ne. Yana gama faɗin haka ya tashi ya wucewarsa. Basma ko ta koma ɗaki ta danga kuka ita wallahi za ta bi mijinta ba ta son ya ƙara aure don sai ta karya duk wacce aura. Da dare Basma ce ta tashi ta shiga ɗakin don ta same shi ya kifa ciki yana waya da ya ji motsin ta ma sai ya ƙara daga murya yake cewa yanzu ai na fi son ki basmaji ta yi kamar ta fasa ihu ta kara so kan gadon ta ce yaya ya yi sauri ya sa mata hannu a baki ya ce shiru nan ran basma ya kuma ɓaci ta san lokacin da ta fusge wayan a hannun shi ba ta kara a kunna ta ce wallahi kika kuma kira min miji sai na kakkar ki wow ya kawai bata jira jin ta wani macen ba wayar ta kashe wayan ta wurga mai wayan ta tashi za ta fita ya riko ta can kuma ya sake ta yi kwanciyarsa ta gaji da tsayuwa ta ce yaya ya yi banza da ita ya rufe ido kamar mai bacci ta zo tana shafa mai kai ya yi kamar bai ji ta ba haka ta gaji ta fitar rai a bace shi dan maharashi ce ke ciwo sosai ko motsi ya kasa yi nan ya duka ya ringa kwara amai a ɗaki yana juyi ya rike mara da momi ta jisa shiru bai zo an san liptam ɗin shi ba ya sa ta kira basma ta ce ta ɗauka ta kai masa tana kai masa kar ta tsaya ita ko basma haushin momi take ji na hana ta kula mijinta da take yi basma ta ɗauki ruwan bunin ta tafi kai mai tana zuwa ta ganin shi kwance duk ya bata gadon da amai sai juyi yake ya rike mara basma ta fara ihu momi ta zo da sauri tana zuwa ta ga son a kwance momi ta sa da sauri ta ce son lafiya shi don ya kasa magana ya dai rike mara ya yi ta juyi momi tana ganin haka ita da basma suka gyara shi basma sai kuka take aka kira su abdul a waya da zuwansa suka zo suka ɗauke shi suka kai shi asibiti aka ba shi gado su abdul na kansa basma sai kuka take da daddar momi ta ce ta bisa hasana su koma gida basma ta ce a'a ita anan za ta kwana da shi dadi ya ce a bar ta ta kwana da shi din su momi na tafiya basam ya farka ya ga basma ita kadai tana ta hawaye tana ganin ya tashi ta zo kusa da shi tana mai ya jiki don ya ce yanzu basma kin fi son na mutu ba za ki taimake ni ba ki ce wa dadi kina son ki tare basma ta ce ya kai hakuri momi ce ta tsara hakan ya ce shikenan zan yi aure na ni ma samu wacce take son zama da ni basma ta ce ya karka yi filis zan bi ka ya ce a bana so ta dinga kuka tana bashi hakuri ya ce ya hakura amma sai dai su tafi yanzu basma ta ce to ya tashi da kyar ya cire ruwan jikinsa ya kira abdul ya bashi ki din motar ya mai bayanin abdul ya ji daɗi sosai ya ce basma ta so mu tafi suka kama hanya sai gidan Bassam cofa wata sabuwa basma ta gudu gidan miji ko ya momi za ta ji tafiya yake sannan hankali saboda jikinsa ba kwari sosai haka har ya isa anguwan sarki ya yi fakin a wani dan madaidaicin gida mai kyau gidan da ya siya ko momi bai sanarwa ba saboda yana so ya ba su mamaki umma yake so ta dawo gidan da zama ta baro sokoto to gashi kuma ya daura niyyar bara yar umma a gidan ita kutun da suka taho ta kasa magana tsoro duk ya cika ta tunda ta ji an ce har su ma ake a wannan harkar duk ta fi ta tsorata har wani zazzabi ta fara ji ya rufe ta shi ko don sai murna yake yau ne zai cika burin shi fitowa yayi sannan ya zagaye buɗe mata ya kama hannunta sannan ya manna mata kis a goshi basma da jikinta ya fara rawa yana zuwa ya buɗe kofar falon basma ta tsaya ta ki shiga da don ya wuce ya ji bata shigo ba sai ya juyo ya ganta tsaye a bakin falo dawowa da baya ya same ta a tsaye ya janyo ta ta fada jikinsa nan jikinta ya fara rawa nan farin hawaye fara zubo mata kuma ya fara bin hawayen yana lashewa da harshe ya ji tsayuwar ba za ta ɗauke shi ba sawa falo ya ya zauna a kan kujera turisita sannan ya fara kis ɗinta ta ko ina duk ya biya wani ruɗe ita ko basma ba abin da take sai hawaye ga zafin da ta ke yi ji ta ya fara kokarin raba ta da kayan jikinta nan kukan ta ya ƙara tsananta ta fara bashi hakuri haƙuri yayin dan Allah kai ya haƙuri ji ta ya mike yana gyara jikinsa gani ta ya shiga bedroom ya bar ta a nan shiru shiru ta ji bai dawo ba nan tsoro ya fara kama ta wata zuciya tana cewa ta tashi ta bisa wata kuma tana cewa idan kika bi shi kamar kin kai kanki ne tana cikin tunanin sai ta ji an bude kofa tana daga kai ta ga ya fito da alamar wanka yayi sowa yayi kusa da ita ya kama hannunta ya ce basma daga kai ta yi ta kalle shi suna haɗa ido ji ta yi gabanta ya faɗi sauri ta ta sauke idanta ji ta yi kawai ya ɗaga ta bai tsaya ko ina ba sai a bedroom ya ce ta tashi ta yi wanka ta yi alola daga nan to kawai ta ce ta tashi tana wani tafiya kamar ba za ta taka taka ƙasa ba don binta yi da kallo har ta shiga bayi zaune yake ya ji shiru ba ta fito ba wanci ya yi kafin ta fito bacci barawo ne awon gaba da shi basmanci ta fito daga toilet ta gaba sama yana ta sharar barci murmushi ta yi a ranta ta ji daɗi sallah ta yi sannan ta kashe wuta ta kwanta a bayan shi tana ta tunanin kar ya farka har barci ita ma ya ɗauke ta a bangaren momi ce ta tashi tana ta shirin tafiya asibiti ta gama haɗa kaya dadi ne ya fito ya ce ma momi su tafi ko Momi ta saka hijab suka kama hanya sai asibiti suna zuwa ba su doshi ko ina ba sai ɗakin da Bassam yake. Suna shiga suka ga ɗaki wayan ba Basma ba Bassam. Dadi ne ya ce kowa ya canza ɗaki ne. Suka shiga duba ko ina ba sa nan gashi su Abdul ba sa nan Momi ta ce kar dai a ce ya tafi da ita gidansa in ko haka ne lalle son ya cika mara kunya. Dadi ya ce ba matarsa ba ce nan Momi ta shiga neman layin Bassam tana ta ringin ba a ɗauka ba Basma ce ta farka ta ji kiran waya tana dubawa ta ga Momi ce tana kallon kallon windo ta ga ashe gari ya waye gabanta ne ya faɗi nan ta shiga ta da basam tana cewa yaya ka tashi yana buɗe ido ya ce basma har kin yi wankan ne ta ce eh yaya momi ke kira a waya sai yanzu ya tuna ma ashe guduwa suka yi daga asibiti har wayar ta tsinke bai ɗaga ba can dadi ya kira basam ya ɗaga wayar dadi ya ce kana ina ne don ya ce da shi dadi ina sai kuma ya shiru dadi ya ce ko ina ma kake ka zo asibiti yanzu nan muna jiran ka yana gama faɗan hakan ya kashe wayar basam ya miƙe ya shiga bayi yayi alwala yayi sallar asuba basma ta yi ya ce ta shirya za su tafi ta ce to amma gaban ta bai daina faduwa ba fitowa suka yi ya kulle gidan suka kama hanya sai asibiti suna zuwa yayi fakin suka fita suna shiga suka gansu momi a zaune dukawa don yayi ya gaishe su dadi ne kawai ya amsa momi ta hada rai basma ma ta gaishe su momi ce ta ce wata kan basma ni ban isa da ke ba ke dadi miji kika dau kafa kika bisa ta ce ko da yake ba laifin ki bane laifin shi ne ni ina so in kwatar miki yancin ki amma ke kina bada kan kanki ko basma ba abin da take in ba kuka ba ta ce ga mijinki nan ki tashi ku tafi tana gama faɗan hakan ta tashi ta fita dadi ne ya shiga yi musu nasiha na abin da suka yi ya ce zai ɗau matarsa da hannun shi ya kai mai don ya bashi haƙuri suka koma gida basma tun da suka koma ba ta yadda sun haɗu da momi ko fitowa ba ta yi momi ta fahimci hakan amma tana so ta gyara kuskurenta ne shi yasa take share ta shi ko ba san duk tunanin ya dame sa duk ya ya fita hayyacinsa ga sha'awa da take damun shi gashi ko basma wanda da ya ganta har ya manta yana zaune a ofis ya ji ciwon mara ya dame shi ya kira alkasim shi kansa alkasim sai da ya tausaya mai na yadda yake rike da ciki yana juyi suka tsaya a kansa suka sa mai drip suka mai allura har barci ya dauke shi sannan abdul ya dauki wayan shi ya kira momi ya faɗa mata ba a yi minti talatin ba ta zo asibitin ita da su hassana suna isa ta kira abdul tana tambayar sa me ya same shi takardar sikanin ya dauko ya mika momi momi tana dubawa daga an ce spam ɗinsa ne ya taru a mararsa nan ta ji mugun tausayin ɗanta ya kama ta har da hawaye tana cewa ni na ja maka bassam ta shiga ɗakin da yake ta same shi yana ta bacci ta zauna kusa da shi duk tausayinsa ya rufe ta ba shi ya tashi ba sai six momi ta mai ya jiki ya ce ya ji sauki ya ce rufe ya shiga bayi ya yi sallah momi ta ce son ina so ka faɗa wa abokanka tarewar ka jibi ranar friday kenan ranar thursday za a mata danki ba san wani irin daɗi ya ji ji ya yi har ciwon mara ya warke nan ya ɗaga waya ya fara kiraye kirayen abokai momi kuwa tausayi ya basu oh su ba manya